السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يو من رانر lahadi wanda yau watan ramadan yana da kwana goma sha hudu alif ɗari tara da talatin da bakwai wanda kuma yau ya daidai da goma sha tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya yau insha allahu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a jiya inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam muna tahlilin wannan aya bismillah ala rabbik a'udhu billahi minash ubangiji ya ce inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh sannan ubangiji ya daidaita akan al-arsh to lafazin daidaito akan al abinda malamai suka fassara shi shine sai Allah ya daidaita akan al daidaito irin wanda ya dace da shi to amma anan kafin zuciya ta iya samun damar fahimtar daidaiton da Allah ya yi a kan al'arshi da kuma ire-iren wayannan sifofin da sifofin Allah maɗaukakin sarki ya zama wajibi ta fahimci su ƙa'idoji guda uku ƙa'ida ta farko wanda shi ne asasi na aƙida kuma shi ne foundation na farko na sanin Allah subhanahu wata'ala da farko dai dole mutum ya san cewa Allah baya kama da komai a halittarsa duk abin da ka sani to ba Allah bane inda ka san shi shi Allah saninsa daban ake domin akwai hanyoyi guda uku na sanin abu hanya ta farko ko dai ka taba ganin abu in ka taba ganinsa sai ka ce shi ne mai kaza da kaza saboda ka gan shi kana da hujja ya zaki yake na taba ganin zaki ko na gan shi a fili ko a talabishin saboda yana da kaza yana da kaza yana da kaza shikenan ba to zai yi kaga Allah ne ballanta ka iya fadar cewa ga shi ga jiya ka gan shi ko shekaran jiya la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar hanya ta biyu kuma shine kaga sa. wanda zai zama ba kamar an tsaga kara to shi Allah ba shi da iri ba shi da kini ba shi da mai kama da shi laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba wani abu da ya yi kama da irin Allah don Allah ba shi da iri ba shi da mai kama da shi to ya yi saura hanya ta uku da ake sanin abu in dai baka gan shi baka ga irinsa to a gaya maka sifofinsa to Allah yana da sifofi wanda watakila a sifofin mai yiwa ɗan adam ya iya yin wahami ya ga kamar sun yi irin na ɗan adam sai ya ji tsoron kada ya tabbatar wa da Allah sifar ya je ya kamanta Allah da ɗan adam to ka sani cewa duk abin da zaka tabbatar wa da Allah na sifa ka tabbatar da cewa aƙida ta farko ka raba shi da kama da ɗan adam zuciyarka ta san wannan baya kama da ɗan adam a sifofinsa baya kama da ɗan adam a ayyukansa baya kama da ɗan adam a sunayensa tunda misali hatta a sifofi ɗan adam in ya girman kai ya kyauta amma a haƙƙin Allah ba daidai ne ko magana Allah zai ce mu ne muka yi kaza inna a'tayna kal kautsar jiji da kai da yaban kai dan adam ya isa ya haka in ya haka ya kyauta Allah fa na fa ni'mal qadiruna sai muka gya muka gwargwada muka tsara muka halitta muka gyara fa ni'mal qadirun Allah ce sai mu masu gwargwadawa madalla da Musa Allah masu gwargwadawa shi kaga a haƙƙin Allah iyawa ne da isa amma duka dan adam din da yazo yana cewa sai ni wani sai ni wani in ka buga zaka ka ka ka baya ga kila ba nan bane ana fahimta yan uwa haka girman kai duk wanda yake jin shi wani ne yake ganin kowa ba a bakin komai yake ba to ƙarshen rayuwarsa sai ya ga kaskancin rayuwa kuma duk wanda ya ɗaga kai sai ya kalle shi ya fi kowa kaskanci domin kamar mutumin da ya hau saman benan nan ne hasumiyar nan ne yana can sama ya yake gano mutane a ƙasa ɗan mitsi-mitsi su kuma sun ɗaga kai ya suke kallo shi shi ma ɗan mitsitsi to amma Allah shi kaɗai ne yake hawa sama kuma ka kalle dama a saman yake ma'ana ya fito ya kamba kansa kuma ka ga ya isa Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو السميع العليم أتكن وهو العزيز وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم أتكن كلمومي جملولي قوم كوشات إياك كمبا كنسا يازد كنسا amma yanzu ko ɗan tauri ne izo ya buɗa ya fara wa kansa kirari gwargwadon yawan kirarin gwargwadon ƙaryar da yake sai ni wanda idan ya kaza ya kaza sai ni tsalala kunun mai jego nan ku ƙarya yake a doke ba a doka a jibge ba sai ni da kalin majina a hauna a zami nan kwa mutum nawa ne suka taka shi ni jeji ba a yi min kyaure sai mahaukacin kafinta nan ba ya yake ƙaramin yaro ma sai ya rena ma hankali ya yaga man dawa wani irin da kaɗin majina <laughs> waya a haushi a zame kaji dan Allah amma shi Allah yana yi wa kansa kirarin kirarin yana ƙara tabbata a gare shi to laisa ka mislihi shay'un ba wani abu wanda yake irin Allah Abu ibn Kulsum da ya dinga zuga abilarsa ba wata kalma da ya faɗa wacce da gaske yake duka ƙarya yake yi بأننا نورد الرايات بيضا bidan حمرا قدر وينا mune mu ne in za mu fita yaƙi za ka ga mun koro tutocin mu farare tas saboda tsaftar mu da yawan mu amma in za mu dawo za ka gansu jajaye sun sha jini sun koshi nan kwa so nawa banu banu banu bakar suna raraka su ba dai banu taglib ba ne shi ai daga taglib ya fito ko to lokacin da harith ibn ubadat al-bakari ya tasa su a gaba rantsuwa ya ce wallahi la a kufu an tagliba hatta tukalliman al'ab banu ta ba na rantse ba zan daga musu kafa ba sai ƙasa ta yi min magana sannan ya sabu waƙa ƙarriba marbutar na'amata minni Laƙi har buwa irin an hiyali ƙarriba marbutar na'amata minni ya dinga faɗa ƙarshe da ya dinga kisa ya dinga kisa ya dinga kisa sai da suka rena fata sai da idan su ya rena fata su ba wannan wanda yake cewa lanad duniya wa man abha alaiha wa hina naftishu qadirina duniya titta mu ce kai duk wanda ma yake duniyar namu ne mu ne muke dankar wanda muka ga dama lokacin da muka ga dama ko muna da iko idza balagal fitama idza balagal radi'u idza balagal fitama lana radiu takhiru lahu sajidina yace mu ne wanda in yaro ya kai ya kai shekarun a yaye shi a lokacin sadaukai da jarumai za ka suna mai sujada saboda sun sa an haifi bala'i an gama wa nashrabu in waradna al a safwan wa yashrabu ghayruna kadiran wa tina mu ne wa'anda idan mun mun ruwa za mu sha shi tas ba gurɓacewa amma duk wanda ba mu ba in ya zo sai dai ka gan shi ya sha taɓo amma bai isa ba nughadu zalimuna wa ma wa ma zulimna wa inna hina mu qadirina yace mu ba a isa a taba mu ba amma mun mun tashi zalunta muna zalunta duk wanda ya ce alala yazhalan ahadun alaina fa najhal fawqa jahalil jahilina duk da ya gama faɗan wannan amma fa da Harith ibn da ya tasa su a gaba ya dinga kashe su sai da suka haɗu suka yi mutum suka ce ajiya ba shi hakuri ya rantsuwa kuma ya ce ba zai daga kafa ba aka buga aka buga tun daga harbul basus ƙarshe sai da kansu da suka gaba yadda za su iya suka ce to abin da za a yi mu je mu haƙa rami mu binne wani a ciki tunda ya ce sai ƙasa ta yi mai magana to ba zai daina ba kenan har har kiyama sai an daidaici inda zai wuce in ya zo kawai mutum ya tashi ya magana in ya so a je a ba shi a ce ƙasar ta yi magana ƙarshe haka aka to ina lanar duniya ɗin wa man abha alaiha ta haifa in za su fita yaƙi suna cika ƙasa sannan a ce wasu su haƙura su fitar ruwan ba a cika shi mala'an albarra hatta zaƙa anna wa fauƙal bahari namla'uhu safina haka ya ce amma don bala'i sai ga shahar ibn uba da ya musu haka ƙarshe sai da suka samu wani ya ɓuya a ƙarƙashin ƙasa aka haƙa rami sai da wato ainihin shi wannan ɗin ya taho da ya zo yana zuwa sai mutumin ya tashi yana tashi sai ya zo inda yake yana zuwa inda yake shi ne ya maza ya fasa ihu ya masa wani baiti na waka ya ce a ba mun zirin afnait fastabqi ba'dana hananaika ba'd ash-sharri ahwan min ba'd yace kai baban munzir ka kashe mu da yawa ka dan kyale wasu su cigaba da rayuwa a cikin mu mana hanane ka bi asannu mana ai wani ya fi wani sauki to sannan ne aka ce to yanzu kasa ta yi maka magana sai ka yi haƙuri sannan ya haƙura to dan adam yana cika baki yana zama ƙarya yake kuma ka zuba masa ido in ya cika baki ana nan ana nan ka sa ido ka sawara ra'su ido sai ka ji kuma ya zo ya koka ala za'amat basbasatul yawma annani kabirtu wa yi yuhsinu laha wa amthali kadhabti wa qad usbi an al mar'i irsahu wa amna'u irsi an yuzanna biha al haka ibnu qais yace yace ku saurara za'amat basbasatu yace akwai wata karuwa basbasatu da take masa kallon hadarin kaji tana riya cewa annani kabir tuwa cewa ya girma ya tsufa yanzu ba yayin sa ake ba wa Allah lahawa amsali wai irin sa ba za a iya wargi da shi ba yanzu da yara ake yayin yara ake yace kazabti ƙarya kiki wa qad usbi anil mar'i irsahu sai fara kirari ce sai shi wanda yana zuwa ya tarar da mutum da ya amaryarsa yanzu ya sai mata zuciya ta bashi ta dawo wajensa ya ce wa amna irsi an yi zanna bi halkali. kuma shi ne yake iya ba wa matar da yake tare da ita kariya da kulawa da soyayyar da duk wanda ya ganta zai gane cewa tana da miji ba zai ce ba ta da miji shi din ya faɗa ba a cikin ala'in sabahan ba a daɗe ba ba a daɗe ba kuma sai gashi ya zo ya canja sai gashi yana ka an niya lam arkab jawadan lilazzatin ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي ولم أسبئ الذكر روية ولم أقل لخيلي kurri ري كرة بعد إجفالي yace ce ba ni ne a jiya nake hawa in garman doki in yi sukuwa mu gwangwaje ba walam atabaqan ka'iban ce kaman ba shi ne a jiya yake cikantar budurwa ya sa ta a cikin ya yi wargi da ita ba za ta halkali yarinya ma wacce take da munduwa a jikinta yanzu ko ba zai iya ba ya girma amma da ya ce ka karrabti shi yasa dan adam in ya cika baki sai kuma kaga ƙaryarsa ta sha ƙarya yace walam asba izqar rawi kamar ba shine yake tsotsar giya mai kosarwa ba walam aqul li khayli yakurri karratan da ijfali kamar ba shine jiya yake cewa da dokinsa yi sassarfa ka kai hari ka tsake kaiwa bayan ka yi sassarfa don haka Allah ba wanda yake kama da shi shi kaɗai ne wanda ya zama wajibi ka yadda da wannan sannan sai a asasi na biyu duka abin da Allah ya tabbatar wa da kansa a littafinsa ko annabinsa ya faɗa game da shi kakkai wani haufi tun da ka laisa ka bi mislihi shaikun to ka kawai kai imani shi ka yarda cewa Allah ya daidaita akan al'arshi irin nasa daidaitan a matsayinsa na Allah ka yarda cewa Allah yana rayuwa irin tasa rayuwar ka yadda Allah yana da ilimi irin nasa ilimin na Allah ka yadda Allah yana ji irin nasa jin kar ka zo wai saboda tsoron cewa ai dan adam yana da irin wannan sifar ka ji tsoron sifar ta Allah waye sa ka ka tsaya ka tabbatar da cewa Allah yana da abun nan da ya faɗa dan da ba shi da shi da ba zai faɗa ba. to in ka cika sharadi na biyu sai sharadi na uku ka yadda cewa wannan dan hankalin naka bai isa ya gane Allah a yanayin yadda yake ba sai iya kawai abin da Allah ya ga dama ya buɗa maka ka sani lokacin da ka yadda da haka ma shine kake mumini al'ajzu an darakil idraki idraku wal bahsu fi kunhi zati lahi ishraku ka san haƙiƙanin cewa ba za ka iya fahimtar haƙiƙanin zatin Allah ba to wannan shine sanin Allah ka ce za ka zurfafa kuma wajen ya zatin Allah yake ya yanayinsa yake ya structuresa take ya size ɗinsa yake ya yana da size to wannan kuma zai kai ka zuwa ga shirka to wannan ƙa'idojin guda uku su malaman tauhidi ahlus sunnati wal jama'a suka tafi a kai to idan muka dawo sifofin Allah subhanahu wa idan ka ɗau concept of Allah mafhum na Allah gaba ɗaya abubuwa guda uku ne suke tattare da wannan abu na farko yadda da existence na Allah to believe in the existence of Allah that Allah subhanahu wa ta'ala exists there is God and there are a lot of signs that signifies shows denotes that Allah subhanahu wa ta'ala exists wannan shine abu na farko wujudullah wujudiyatullah alwujud saman mene concept na biyu shine ka yarda da unity of Allah oneness of Allah duk wani abu da ka shiga ka fita ka je ka zagaya Allah shi kadai ne in his creation in his person in his attributes in everything kamar yadda muka yi bayani a baya sai abu na uku shine ka yarda da cewa Allah yana da divine names and attributes yana da sunaye beautiful the most beautiful names wanda kuma kowane suna akwai aikinsa da yake yi kuma kowane suna yana nuni ne akan zati na ubangiji subhanahu wata'ala ko sifarsa wannan abubuwan guda uku su ne ai tauhidin ko samuwar Allah kaɗaitakarsa da kuma sunayensa da sifofinsa to al'umman musulmi ba su yi saɓani a wajen samuwar Allah ba illa kawai wasu suna ganin cewa a fara yadda da Allah samamme ne da hankali kafin a tafi zuwa ga nassi wasu kuma suna ganin cewa a fara yadda da nassi sannan a hukunta hankali akan nassi to koma me dai ƙarshe dai Allah dai samamme ne kowa ya tabbatar da haka sannan musulmai ba su da matsala a kan cewa Allah shi kaɗai ne kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala kaɗaitaka ce sananniya ma'alumun ilmu habib darura inda aka yi saɓanin da saɓanin ya kici ya cinyewa har yanzu muka gaji shi ne wajen sifofin Allah subhanahu wa ta'ala as-sifa ma ma'ana sifa as-sifatu shine ma qama bi shay'in min maani shi ne abin da shi kaɗai ba za ka san shi ba sai in yana tare da wani abu kuma wani abu ne ma'ana ce mentally ne sai dai a gane shi mentally in da mentality ake iya riskarsa ne sifa misali a haƙƙin mana ɗan adam kamar ka ce baƙi fari ja dogo gajere mai fushi mara fushi mai kaza mai kaza to shi kuma Allah yana da nasa sifofin to wajen tabbatar da sifofi ne muke da mazhabobi iri daban-daban akwai al-mujad almujassima almujassima wa'insu shaiɗanun mutane ne wa'inda su suna embody suna sifanta Allah suna kuma bashi jiki suna kwatanta jikin nasa ma da irin jiki na dan adam wanda wannan an same su a cikin yahudawa an same su a cikin kiristoci kuma an samu a cikin wasu shaiɗanun wasu kungiyoyi a ƙungiyoyin musulmi wanda za su faɗi saukowar Allah daga al'arshi sai su gwada kamar da fuka kamar kaza kamar kaza gashi nan yayi kaza gashi nan yayi kaza kamar da ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa ranar alkiyama Allah zai sa a dasa masa kursiyunsa ya zo i zauna sai su kwatanta Allah da ya harɗe ko in Allah ya ce ya daidaita akan ashi sai su kwatanta shi da ya bararraje irin yadda ake sifanta bararrajewa ta ɗan adam to wayannan su sune shaidanu na farko kuma batattu ne sai shaidanu na biyu su kuma sune al-mufawwida al-mufawwida kuma sune ne waɗanda sakarkaru ne Allah ya akwai Allah eh to yaya mm-hmm. ya akwai take a mu musali yana sama baya sama yana ƙasa baya ƙasa yana gabas baya gabas yana kudu um yana arewa to akwai shi eh, to yaya oho to babu kenan wasu sai ce su sun fawwala al'amarin su ba su iya fahimta ba misali an ce yadullahi bal yadahu mabsutata ne bari dai hannayen Allah guda biyu a shimfiɗa suke sai ce a'a Allah ba shi da hannu to me ake nufi da yadahu din muka sani to yana da hannu a'a ba shi da hannu a'a to sai ka kasa gane a ƙarshe dai sai a tafi zuwa ga babu shi Allah wannan su ne shaiɗanu na biyu sai shaiɗanu na uku ko mu ce makaranta ta uku ita ce makarantar jahamiya wanda su 'yan jahamiya mabiya jaham ibn safwan wanda shi kuma jaham ibn safwan ya kwashi karatun nasa ne daga wajen ja'ad ibn dirham shi kuma ja'ad ibn dirham ya karba ne daga wajen aban ibn sam'an shi kuma aban ibn sam'an dan gidan yar uwar wannan ne wannan labid ibn al-a'sam al-yahudi wanda shi kuma shi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri ya masa dabu da tsafi wanda shi ja'ad ibn dirham din khalid alkasari shine yanka shi yace wannan ba shi da amfani wanda a yanka shi yace ranar babbar sallah an gama hudu ba yace to jama'a ku ku je ku yi layyanku Allah ya karbi layyanku domin ni zan yanka ja'ad ibn dirham ne ya kusanci Allah da jininsa ya yanka shi kun san da sarakuna shugabanni za ga duk zaluncinsu da ja'ircinsu amma ba sa yarda a shiga gona Allah da gonar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ah, wannan ya sa aka yanka hallaj a lokacinsa wani mutum hussein ibn mansur wanda yake sifanta allah yake ganin kama allah wani abokinsa ne ma yake kwatanta allah da kare da alade wani ya billah yake kwatanta allah da fasto a coci A aƙidarsa ibn arabi abba'i wanda suke cewa muhyiddin al hatani. to su jahamiya su kuma duk inda Allah ya sifanta kansa da sifa sai su zo sai su lalata sifa misali yanzu su ne al-mu'attila kenan idan Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah yana ji sai sai ya za a yi ji ka taba ganin ji ba kunne ai biyu da ji sai da kunne shi kuma kunnan ai a jiki yake shi kuma Allah ba shi da jiki don haka inda yana da kunne to dole yana da jiki saboda ba shi da jiki to ba shi da kunne daga nan kuma baya ji to ya za mu ce da yana ji sai ce a ai wannan kudura ce ake so a faɗa sai aka ce ji sai a lalata ma'ana Allah ya daidaita akan al'arshi to in ya daidaita akwai matsala ai kaza ai kaza ai kaza to wannan sun bata to wa'anda batansu yake da ɗan sauƙi duk da dai ba gari a kashi su ne ash'ariya al'asha'ira da al-maturidiyya al'asha'ira su ne wanda ake danganta su da abul hasan al'ash'ari abul hasan ashari wanda asalinsa da ba zile ne to amma daga baya Allah ya shirye shi zuwa ga aqida ta ahlus sunnati wal jamaa har ya wallafa littafinsa al-ibana an usulid diyana wanda littafin yana nan a hannun mu muna da shi kuma a ciki ya karra aqida ta ahlus sunnah wal jamaa kuma yana ɗaya daga cikin reference na aqida wanda ya cire rigar itizali a gaban jama'a ya ce na fita daga itizali kamar yadda na cire wannan alkyabbar ya watsar to amma saboda kasancewar makarantar school of thought din an fara kiranta da sunansa ne shi yasa har yanzu ake cewa al-ash'ariyya su kuma almaturidiya mabiya abu mansur maturidi wanda su al'asha'ira da almaturidiya suna ɗosana ne daga hasken mu'tazila da kuma jahmiya shi yasa wani yake cewa al'ash'ariyatu makhanif al-mu'tazila kamar wani nannaje ne na aƙidar mu'tazila da jahmiya su kuma sai suka tattara sai zanto suke amfani da falsafa wajen fahimtar sifofin Allah mazhaba ta hudu kuma ita ce mazhabar ahlus sunnati wal jama'a wanda su suka tsaya tsaka tsakiya ba su yi guluwi ba ko ba su yi jafa'i ba suka tabbatar wa da Allah duk abin da ya tabbatar wa da kansa ko abin da manzansa ya tabbatar masa ba tare da sun yi amfani da hankalinsu wajen ƙirƙirar sifa ba ba tare da sun sifanta Allah da ɗan adam ba ba tare da kuma sun lalata ma'anar ba to a nan idan muka koma tauhidin ash'ariya dangane da abin da ya shafi sifofin Allah sun tabbatar da sifofi ne guda bakwai duk cikin sifofin Allah ya suka ce mu tabbatar da guda bakwai me yasa so da wannan sifofin guda bakwai su ne hankali ya yarda da su ya tabbatar da su wannan sifofin kuma duk gaba ɗaya suna cewa yawa ne zuwa ga alƙudratu iko wal iradatu da nufi wal ilmu da sani wal hayatu da rayuwa wal sam'u da ji wal basaru da gani wal kalamu da zance to kuma a wa'annan din sai suka ɗauki wa'annan sifofin sai suka karkasa su zuwa ga sifofi guda hudu sai suka ce akwai sifofin da ake kiran kiransu alma'ani wanda su alma'ani shine ma dalla ala ma'anan wujudiyyin bizat wanda kawai sifa ce wacce take nuna samuwar zati amma ba za a wuce iya wannan wajen ba wanda wannan sifa guda ɗaya ce da suka ce ita ce sifatul ma'ani ita ce alwujudu samuwa sun yadda Allah saman ne suka ce aka ce to ai dan adam ma saman ne kuma kun kun ce duk abin da Allah yake da shi kuma aka ga mutum yana da shi to a ɗauke wa Allah nasa abu mutum nasa sai suka ce eh to ai law lam yakun mawjudan lakana adam lakana ma'duman to ai da bi zan me ba da ya zarra sashe walau kana ma'duman lam yujid lam yujid shay'an min hadhihi al-makhluqat da kuma ya zama rasashe da bai samar da komai ba a cikin wayannan abubuwa na halitta walau kana ma'aduman lam yujid shay'an min hadhihi al-makhluqat da bai iya samar da komai bai suka ce to al-wujudu ita ce sifa ta farko sifatul ma'ani a afwan sifatul ma'ani din sifa guda bakwai ne shine al-hayatu rayuwa sai su ce Allah yana da rayuwa yana da ilimi yana da kudura yana da irada yana da albasaru yana da alkalamu yana da asam wayannan sifofin guda bakwai sune asifatul wujudiyya to su ma kuma sai suka raba su biyu akwai wayanda suke da itibari na dalili akwai kuma itibari na ta'alluki wanda ba sai mun shiga wannan ba sai suka ce sifa ta biyu kuma ita ce asifatul sifatul ma'nawiyya wanda asifatul sifatul ma'nawiyya a wajen askariya shine al-ahkamu thabita lil mawsuf biha wato wa'ansu hukunce hukunce ne wa'anda suke tabbata akan wanda aka sifanta da shi aka sifanta su da shi wanda wa'annan asifatul ma'anawiya din su ne misali tunda Allah an ce yana da rayuwa to za mu iya kiransa rayayye ko da mun kira dan adam rayayye kan mu mu wannan sifa ce tasbutu tasbutu akan wanda aka sifanta da shi shine Allah da aka yace farko dai qadiran mai iko ne wa muridan mai nufi ne wa menene makadiran mai iko ne wa muridan mai nufi ne ko wa hayyar rayayye ne wa sami'an mai ji ne wa basiran mai gani ne wa mutakalliman wa sami'an mai ji ne wa basiran mai gani wa mutakalliman mai zance ne wa haula'i hunnal hunnal ma'nawiyya wannan su ne sifofi al ma'nawiyya sai suka ce kuma akwai asifatu salbiya negative attributes sifofin da su kuma salbiya ne su kuma ma'anarsa shine ma dalla ala salbi ma la yaliqu billah sifofin da su kuma suna cire abin da bai dace da Allah ba don haka ya Allah ya sifantu da kishiyarsu sun su kiran misali a kamar misali abin nan kamar bacci kamar makanta kamar kurumta kamar sai a jero maka su ana cewa haula hunnas salbiyatu wannan sune sifofin da ake kiransu a salbiya sai kuma sifofi na hudu su ne annafsiya wanda kuma ita ce sifa guda ɗaya ita ce sifatul wujud ɗin da na ƙaddamar a baya to bayan nan kuma akwai al'adad kamar misali al'adam rasuwa ko wal hudusu faruwa wal mumathalatu sannan kamanceceniya wal iftiqaru da bukata to in aka shattata maka wannan ta ya ka fahimci Allah ne wai tukun a ƙarshe sai a yi a gama kuma ka kasa gane waye ubangiji to tambaya a nan game da batun abin da ya shafi kuma sifofin da su zo a cikin wannan categories din ba suka ce to duk abin da nassi ya faɗa mu karanta amma mu yi tawilinsa to daga cikin sifofin da suka yi tawili na Allah akwai sifa ta ɗaukaka al'ulu wanda da ɗaukakarsa ne ya daidaita akan al'arshi wanda shine nassin karatunmu إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش تكم مشقة حليل ثم استوى على العرش يا كما تمجع أكيد سوء الأشاعرة والماتريدية أكن توككر الله شم مسكي بسر توككر الله to da farko maturidiya kamar jahamiya ne sun tafi akan cewa duka wani nassi da Allah ya nuna cewa yana sama to idan muka fassara shi a zahirinsa to za mu samu matsala misali Allah ya daidaita akan al'arshi al'arshin nan kuma yana saman saman sammai bakwai to wannan ya nuna kenan Allah yana saman sama wanda nassi ma na qur'ani ya tabbatar ar-rahman alal arshi stawa kuma Allah ya ga mana a sama yake a amintum man fis samai an yakhsifa bikum al-ard yanzu kun yarda wanda yake sama ya sa ƙasa ta haɗe ku a amintum man fis samai an yursila alaikum hasiban kun yarda wanda yake sama ya sauka muku da iska dauke da tsakon kwani ko fir'auna ma da yake arne fitrarsa ta nuna masa cewa Allah a sama yake ya hamanu ibn li sarhan la'alli ablughu asbab as-samawati fa ila ilahi musa gina min dogayen benaye in hau sama in keta hijabai in je in tarar da Allah Musa wa inni azunnuhu kadiba Allah da kansa ya gaya mana ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib idan an yi magana mai kyau zuwa gare shi take tashi tashi kuma baya yiwa sai daga ƙasa from up, from down to up sannan kuma ko kurma ma in zai ce maka Allah ya yi nuna maka sama ya san Allah yana sama ko Allah da zai goranta mana ya ce fa in istakbaru idan kun ki ku yi ibada kun girma kai fallazina indahu wa'ancan wa'anda suke wajensa mala'iku kenan to mala'iku kuma ina suke suna sama in ma sun sako suna tashi su hau sama idan an ɗauki ran mumini ina ake yi da shi can wajen Allah ake tafiya da shi sai kaga kuma mutum ya bi kan nasu idan nasa da kai ko addu'a za ka yi baka sun koyar da hannun ƙasa haka ko ka kallo shi nan ko kai nan haka kake ma addu'a ta yi tsamari sai ga mutum har ƙara daga hannun sai ke ma'ana fitrar ka ma kafin ma je kan nasi fitrar ka ta yadda cewa Allah yana sama ko kai lokacin da zaka ci laya ka yi rantsuwa sanda kake rantsuwa ina kake jin zuciyarka kamar za ta yi sama sama take wa yake saukar da ruwa Allah ne daga ina ake saukar da ruwan daga sama to su sai suka ce a'a duk wannan ya kamata mai musu kanikanci a gyara su a canja musu ma'ana me yasa ya kuma turidiya sai suka ce saboda da matsala idan muka yarda Allah yana sama to na ɗaya lazima fi haƙƙihi aljiha to wannan kenan mun nuna Allah yana da yana da side Allah yana da wani direction wanda kuma samun direction ga Allah sabo ne a ce Allah yana da direction wani waje da za a nuna shi a abin nan cardinal directions da muke da su na ɗaya kenan na biyu kuma in kuka ce yana sama to sama is something limited something with limitation which means that Allah is Allah locates within that limitation and Allah has a limit Allah has limit so kuma ka ce Allah yana da limit kuma ka yi saƙo shi ba su ta biyu kenan sai suka ce to kasancewar a ce Allah yana da jiha kuma yana da iyaka tunda in kuka ce ya daidaita akan al'arshi to al'arshin dai must have size kuma dole ya zama yana da weight kuma dole ya zanto weight dinsa ya fi weight na ubangiji wal iyadu billah kamar yadda suke to kowa ya sa su tisi wannan tunanin duk sai sun kawo wannan sai suka ce walau kana Allahu fil jiha fi jiha da a ce Allah yana da jiha lazima ƙidamal makan to da wannan wajen zai zama wani waje ne da an same shi kafin a samu Allah tunda in kuka ce yana sama to kafin saman kuma da yana ina haka suke cewa kuma wa qidamal jiha da ita ma jihar akwai lokacin da ta fara wanda kuma lokaci ne tsoho wa al alhayis da kuma iya wajen da ya accumulating da ya occupying sai suka ce kuma sannan in kuka ce Allah yana kan al'arshi kamar yadda ya faɗa ɗin to kun nuna Allah yana da body kenan wal iyadu billah kuma kun nuna cewa Allah is a matter tunda matter it either be solid or liquid or gas to kamar kuna nuna cewa fasin na Allah yana nan a cikin categories na mata is something solid tunda an ce yayi occupying din wani waje kuma duk abin da ya zan shagala hayyizan to fa huwa jauhar to sai suka ɗauko wata ƙa'ida ta physics da wata ƙa'ida ta philosophy duk sai suka sa to sannan kuma sai suka ce in kuma kuka tabbatar da Allah yana kan al'arshi har yanzu dai ku ce ya daidaita akan al'arshi to kun nuna kenan Allah a cakuɗe yake da abubuwan da asalin su fararsa akai tunda al'arshi wani abu ne da aka halicce shi duk abin da aka ce kuma an halicce shi to there was a time when there was no that thing and there will be a time when this, this particular thing will vanish will come to an end shi kuma Allah he was there when there was no there and he is there when there is there and he will still be there when there will be no there to ya kenan za a yi sai suka kawo wannan ba sai su rikirkita wa mutum hankali to don haka sai suke cewa Allah la dakhil al'alam baya cikin duniya wala kharij al'alam kuma baya wajen duniya Allah is not inside the, the universe and is not outside the universe wala muttasilun bihi kuma Allah ba haɗe yake da duniya ba wala munfasilan anhu kuma Allah ba rabe yake da duniya ba ba shi ba a rabe yake ba shi ba a haɗa ba walaysa fi jiha ba shi da waje kuma wala fawq Allah baya sama wala tata baya ƙasa wala yamina baya dama wala shimala baya hagu wala amama baya gaba wala khalfa baya baya wala alal arsh baya kan al arshi wala fawqa al arsh wala fawqal alam kuma ba a saman duniya yake ba to kenan yaya za a shi yasa ai wani a cikin sa wata waka ba fari bane ba kuma baki bane ba shi Allah ba ja bane ba kore bane Allah ba me bane ba ruwan dorawa bane Allah shi wai shine yake yin tajalli cikin babu da haka ba da ba da ba in ka hada su za su zan babu ba ku taba jin waƙar ba wani ai yana karrara asalin aƙida ne ta ash'ariyya Allah wai shi yana tajalli ne cikin babu to isifantu babu kenan mathematically scientifically common sensically ka ɗauka duk tara za ka ga isikwal babu kenan sannan in ka ɗauko textually ka ɗau ƙur'ani da hadisi za ka ga wannan abin da yake ƙarrarawa babu kenan da kuma aka yi faɗa sai zo ce a'a la la la la la tauhidi ba ƙarya ne waƙar babu tantama da muka yi ba saɓo ne ba tauhidi ne mana wannan shine tauhidi <laughs> wannan tauhidin masu hankali ko kuwa amma wasu suna ji ana cewa ash'ariya ash'ariya wannan ita ce asalin aqida ash'ariya a cikin qawaidi a cikin hayatul islam a cikin sharhu ummul barahin a cikin al-kubra a cikin al-wusta a cikin kubral kubra duka littattafan mu da asalin nan. in ka koma asalin wannan aqida ita ake karrarawa نفي التأثير بقوة ثبوت التأثير بالطبع نفي التأثير بالطبع حدوث العالم إدم العالم ai ta kaiwa da kai ana ta komowa da kai da za a baka da alkitabu suna da cikin sauki za ka fahimtar Allah ƙarshe sai a je a kare to sai gaba ɗaya a suranta maka wani wanda babu shi a haƙuri karatu ne kuma yana da ɗan tsauri tsauri tun da tauhidi ne amma dai muna so mu fahimci sun mastawa alal arshi to ya kamata dan wa diha ta tamayyazul ashiya ba kuma zagi ba ne magana ce ta tabbatar da gaskiya kuma duk wanda yake da gaskiya zai iya fitowa ya ce a shi kuma ga inda aka kuskure ga daidai din sai a saurare shi saboda haka shi yasa suka kafirta duk wanda ya ce Allah yana sama kuma yana saman saman duniya ko ku yarda suna kafirta mu ba ai wai sai a ce wa ɗan izala ne suke wallahi ba izala ne suke kafirta mutane asali ai ɗan izala ma bai sanya kafirta mutum ba tukuna sai da aka fara kafirta shi ɗan izala mugun bawa jakin banza anan ne ya yanka babar tasa ya yanka kanin babansa ya yanka ma babansa jakin banza anan ne haka ake cewa ba haka ake ta cewa ba saboda wai ya shi ga hanyar da ya bi ta tauhidi ai mai waka ya yi waka a cikin waƙasa yake cewa menene ɗa ɗaha khairul wara sayyidi amada shugaban shugaba ban ga tamkar ka ba malam nasir kabara ya ce tur da wahabiya yan wutar hawiya kafirai fasikai ban ga tamkar ku ba duk akan wannan tur da wahabiya ba mu ne ba yan wutar hawiya kafirai fasikai ko fajirai fasikai ban ga tamkar ku ba to don <laughs> Allah yanzu wannan akwai kafirta to wannan me ya rage kuma bayan wannan to duka dai akan wannan ne to amma wallahi hatta ire-iren su mu muna nema musu gafar Allah ubangiji ya sa tsakanin su da Allah akwai wani sirri da bamu sani ba Allah ya karbe su in sun mutu sun ba fata Allah ya ceci mutane daga fatan da suka mutu suka bari wannan shikenan kakka shagalar da kanka da zage-zage musamman mutum ya mutu manzo Allah sama ya ce la tasubbul amwata ka kyala mamaci kar ka zage shi fa innahum afdau ila ma qaddamu domin abin da suka aikata sun je sun tarar in alheri ne alheri ne in sharri ne sharri ne mu dai muna fatan wanda ya ce la ilaha illallah Allah ko ka gwada mana wani bata a zahiri nasa Allah ka sa tsakaninka da shi akwai wani sirri da ya tuba mu mu sani ba kuma Allah ka tsare mu daga cin naman matattu bal ma rayayyu ma ballanta na matattu amma kuma Allah ka ba mu ikon ci gaba da fito da dukkan abin da ba gaskiya bane kuma ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon manta. to don haka yan masu wannan aƙida sai suka kafurta dukkan wanda ya sifanta Allah da wannan sifa kuma suka ce Allah munazzahun ne an sifatul jawahir wal ajsam wal a'rab wala wazimaha wala wazimiha wala majala liz zamani wal makani wal jihati fi hadrati Allah ba shi da jiha ba shi da zamani ba shi da waje mai littafin dala'il khairat yace Allahumma ya zal manni alladhi la yukafam tinanuhu والطول الذي لا يجازى إنعامه وإحسانه أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلازل يا ذا العزة والجلال أسألك يا نور النور قبل الأزمنة والدهور أنت الباقي بلا زوال الغني بلا مثال القدوس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا ولا ولا يشمل ولا يشتمل عليه زمان abin da yake cewa ya ce ya zalmanni ya Allah wanda yake da baiwa allazi la yukafam tinanu wanda baka isa ka saka masa ba baiwar da ya maka wannan haka ne wa ya ubangijin da yake da ƙarfi da iko da dama allazi la yujaza in'amuhu wa ihsanuhu wanda in yayi maka ba takura yayi ba kuma baka saka saka masa akan ni'imarsa da ihsaninsa ba as'aluka bika Allah ina roƙonka da sunanka da kai wala as'aluka bi ahadin ghairika Allah ban je na roki waninka ba wannan duka ba matsala tauhidi ne an tutrika alsinatana inda su'al Allah in ka zo tambayar in aka zo tambayar mu aka bari ka ba mu ikon amsawa wa tuwaffiqana li salihil a'mal Allah ka datar da mu mu ayyuka na gari wata ja'alana min al'aminina aminina Allah ka sanya mu zama cikin da suke da security da tsaro da kwanciyar hankali yawmar rajafi ranar girgizar ƙasa ta alkiyama waz zalazili da motsawar ƙasa as'aluka ya ina roƙonka ya nuran nuri ya hasken haske to anan nuran nuri gaskiya sai kai bayani za a gane to wai sai ce ya nuran nuri qabla al-azminati wad-duhuri wanda ya samu kafin lokuta da zamanna antal baqi bila zawali Allah kai ne albaqi wanda zai yi wanzu bila zawali wanda ba zai gushe ba alghaniyu kai ne mawadaci bila misalin wanda ba shi da misali ba shi da kwatance alƙuddusu wanda yake tsarkakakke aliyu wanda yake maɗaukaki alƙahir wanda ya fi ƙarfin kowa to inda matsalar take shi ne allazi la yuhitu bihi makanun wanda ba shi da wani waje da zaka ce yana nan kace yana sama ƙarya dai to kaga anan iya daidai nan dole ka ja wannan layi kace wannan kuskure ne to wai dan me zaka ce shehu jazuli yayi kuskure ba mutum bane allazi la yuhitu bihi makanun daidai nan kuskure ne saboda in kace la yuhitu bihi makanun shi ya ga mana ar-rahman ala al-arshi tawa amma in kana nufin la yuhitu bihi makan irin yanda mu muke to mun san dama wannan da gaske ne Allah laisa ka mithlihi shai. to saboda haka inda za a kawo misalan malamansu da maganganunsu da sauransu to za mu samu suna da yawa to amma akwai raddi da, da malamai da yawa suka yi musu daga cikin maganganu na adalci da insafi akwai maganganun shekul islam Ibnu taymiya Allah ji kansa da rahama ahmad Ibnu abdul halim ibn abdul salam wanda ya rasu tun hijira tana shekara 728 akwai magana al-hafiz shamsuddin muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziyya ibn al-qayyim al-jawzi wanda ya rasu shekara ta 551 bayan hijira akwai al'imam Ibnu ibn abil al-hanafi wanda ya sharhin al-aqidatu tahawiyya wanda ya rasu shekara ta 792 da kuma Nu'man al-Alusi ko al-Alusi al-Hanafi wanda ya rasu wanda yake da littafin wanda yake da littafin tafsir tafsirinsa wanda yake sunan tafsirin nasa Ruhul Ma'ani wanda ya rasu shekara ta 1317 shekararsa kusan ya kusa ɗari kenan da rasuwa Allah ya ji kansa da rahama to dukkansu suka ce fa ta'ifatun yanfiha wa ta'ifatun yuthbituha wa ta'ifatun tufassil wa humul muttabi'una lis-salaf لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية to don haka wannan kashe-kashen su 'yan maturidiya din kenan da al'asha'ira wajen mu'amalantar wa'annan sifofin domin akwai maganganun da sai daga baya suka zo bayan shi abul hassan al'ashari ashari din Allah ya ji kansa da rahama ya kawo wanda akwai maganganu da idan muka fara karanta su gaskiya lokaci zai kure amma barin karanta mana kaɗan daga cikin maganganun shi ibn abul is al-hanafi a cikin sharhin al-aqidatu tahawiyya yake cewa آه، ويجعل أقوال الناس التي توافقه أو تخالفه متشابهة مجملة فيقال لأصحابها ويجعل كينا أقوال الناس التي توافقه وتخالف أو تخالفه متشابهة مجملة فيقال لأصحابها هذه الألفاظ يحتمل, يحتمل كذا وكذا فإن أرادوا بها ما يوافق خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أي قبل وإن أرادوا بها ما يخالفه رد وهذا مثل لفظ المركب والجسم والحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو, ونحو ذلك وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل yadda za mu amalanci maganganun nasu idan suka kawo maka wata magana wacce asalinsu da kyakkyawar manufa don su raba tsakanin sifar Allah da sifar wani Allah to in ya dace da abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa to sai a sanya maganar su a mahalli na karba kuma a karbe ta idan kuma ta saba wa maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai a wurgi da ita wannan na datso mana tsakiyar maganar ne saboda kamar yadda na faɗa babu lokaci da kuma sauran abubuwan da ya faɗa wanda idan ana so a samu wayannan maganganun na ahalis suna da kuma waɗanda suka hakaito maganganun su waɗannan al-maturidiyya din da kuma alasha'ira a koma cikin sharhin al bahawiya na shi ibn abin iz alhanafi din da kuma jila'ul ainain na alimam al'umman alalusi ko al'alusi sa'an na a duba hajji sunna na na shekul islam ibn taimiya a duba kuma at tadumuriya at nasa wanda tana nan a cikin majmu'ul fatawa juz'i na wato juz'i na 41 sannan kuma a duba dar'u ta'arid ta'arid al-aqli wan naqal nasa sa'annan kuma a duba as-sunna na khallal na imam al-khallal abubakar al-khallal sannan kuma a duba cikin littattafai na sunna kamar sunan a bidawu da kuma a tamhid na ibn abdulbar da ar raddu ala bishr al-mirrisi na imam ahmad da kuma ar raddu ala eh, al na usman al darimi sa'annan kuma da ijtima'ul juyush al-islamiyya ala ghazw al-mu'attila al na imam al-hafiz ibn hajar al askalani da kuma maganganun shekul islam al’imam zahabi a wasu wurare a cikin siyar alamin nubala kamar da ke cikin mujalladi na ashirin da shafi na tamanin zuwa na tamanin da takwas da albidaya wa nihaya ta alimam imam al ibn hajar mujalladi na goma sha biyu da kuma sauran littattafai wanda ibn taimiyya abin da ya taƙaice a risalatul tadumuriya wasiƙar da ya aika wa mutanen tadumur ya yi bayani daki-daki gaba ɗaya wannan wasiƙa ya gina ta ne a kan cewa ku saki jikin ku sifanta Allah da abin da Allah ya sifanta kansa da shi domin ai kun yarda da da zati ba sun yarda da zati ba to dan me kuma za ku yi inkarin sifofi domin ai abin da ya sa ka yarda da zati shi zai sa ka yarda da sifa alqawlu fi sifat kal qawlu fi zat in ka ce saboda ai kada a ce Allah yayi kama da mutum to a zatin ma shi wani adam bayana yana da zati an ce zati shine fasin ya zama to ai an san fasin ko kai kana da fasin wannan bencin ma yana da fasin wannan speaker tana da fasin fanka tana da fasin gida yana da fasin komai yana da fasin da abin da yake is ai yana da fasin ko to amma an yadda Allah yana da zatinsa shi ma yana da nasa fasin din amma fasin din Allah an san yadda yake ba a san yadda yake ba kuma wancan ka'idojin da suke kawowa cewa idan muka sifanta Allah da daidaito akan al'arshi ai za a samu matsala saboda idan aka bar shi a haka zai zanto zai za a tabbatar masa da jiha za a tabbatar masa da size za a tabbatar masa da nauyi wannan idan ya zanto daidaiton irin namu ne kenan ai mu mutum muka san yana daidaito shi Allah mun taɓa zuwa mun ga yadda ya daidaita bare mu ce dole yana buƙatar waɗannan abubuwan mu bayan gashi ma ya gaya mana cewa laisa ka mislihi shi wa huwa samiul basir to shi yasa idan suka zo kan wannan ayar arrahmanu 'ala al'arshi arshi abinda suke cewa sai su ce ai istaula nan istawa din tana nufin istaula abin ake nufi da istaula ma'ana ya mallaki ar'arshi domin ma ai ya zo a cikin baiti na waka qadistawa bishrun 'ala al min ghairi saifin wala damin mihraqi abin da ake nufi shine bishir almirisi istawa ala iraqi ya mallaki iraki min ghairi saifin ba tare da ya daga takobi ba wala damin mihraqi ba tare da kuma ya zubar da jini ba sai aka ce me ake nufi da haka sai suka ce abin da muke nufi shine shi ne waƙa da ya tashi yana yaban bishirin mirrisi yana nuna da iliminsa ya samu ya mallaki mulkin iraki gaba ɗaya to da haka sai amfani da kalmar istawa da haka nan ma da Allah ya ce ar ala al arshi istawa sai mu ce bi ma'ana istawla ya mallaki al-arshi ba wai ya daidaita ba kenan an ci gyaran Allah a nan suka ce a cin gyara muka yi ba saboda idan muka tabbatar matsalar da muka faɗa muku dai ita za ta faru kamar yadda zahirul kautsari ɗaya daga cikin malamansu kamar yadda ke cikin littafin makalatul kautsari uh, shafi na 303 da kuma ta'alikin da yawan littafin al'asma wa sifat na baihaqi shafi na 405 zuwa 406 yake cewa anna lahumut tamassuku bi ayatil istiwa waye sai ce zai iya fassara wannan ayar yadda take amfani da ita babu in ji kausari ya mutu amma yana ɗaya daga cikin rikakkun 'yan bid'ar da suka shahara a wannan ƙarshen zamanin Allah ya ba shi ilimi mai yawa musamman ilimin hadisi Shekul Albani Allah ji kansa da rama ya ce ina tsoron in ce a zamanin sa dai ba wanda ya san hadisi irin sa kuma albanin fa yana da rai da aka yi mai tambaya game da kausari ya ce wala kum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa in dai magana gaskiya ce Allah ya hore masa sanin hadisi yace musamman sanin ilmin rijal da ilmin mustalah hadith ya ce ta yiwu akwai mutunul hadith da bai zai iya fahimtar su ba ko bai san su ba amma sanin da science na hadisi kimiyyar hadisi aksha an aqul huwa a'lamu ahli zamani yace to amma Allah ya jarrabe shi da wasu matsaloli biyu ta'assubanci na aqidarsa ta ash'ariyya da kuma ta'assubanci na mazhabar hanafiyya akan ko na ya saba mazhabar hanafiyya akan ka saba wa hanafiyya zai kace kace da kai to shine yake cewa walistuwa ulahu ma'ani istiwa'i ai yana da ma'anoni da yawa walil arshi ma'anin shima al'arshin shi ma yana da ma'anoni daban-daban sai yake ta walil istiwa'i fi kalamin al arabi 15 ma'anan ai ma istiwa'i yana da ma'ana goma sha biyar. sai ya kawo to amma kun san an taɓa tambayar imam malik wani ya zo ya sami imam malik ya ce masa ya imam me zaka ce game da faɗin Allah arrahmanu rahmanu alal arshi stawa kai fastawa kamar yaya Allah ya daidaita mai imam malik ce masa sai godiya ga Allah ya yi manzo Allah ya ce to bayan haka al-istiwa'u ma'lum shi dai istiwa'i in an fada kowa ya san me ake nufi da istiwa'i sai dai wanda ba balarabe ba ko in an ce daidaitu wane ya daidaita kowa ya san me ake nufi da ya daidaita ba ana nufin ya kwanta ba ana nufin ya tsaya ba ba ana kawai kowa a zuciyarsa ya san me daidaita yace wal kaifu majhul amma wai ka mu ɗauko na yadda Allah ya daidaita ba wanda ya taɓa sani tunda shi Allah ba a ganinsa wal imanu bihi wajib kuma ka yadda ya daidaita ɗin duk da baka san yadda ya daidaita ba tilas ne wa su'alu anhu bid'a kuma wai ka zo kana tambayar to yanzu to ta za mu gano inda Allah ya daidaita yace wannan bid'a ce sannan yace a ɗauki wannan mutumin a fita da shi kana a ƙara barin sai shigo wajen nan dan bid'a ne wannan duka magana ta inganta zuwa ga Imam Malik radiyallahu anhu wa rahimahu sai yake cewa wa amma Allah fassar kama qala al-imam Malik wa ghayruhu anna al-istiwa'a ma'alumin ya'ni mawriduhu fil lugha abin da yake nufi ba wai sanin yadda daidaito ba a an san shi a yare wal lati arada aradaha Allah mimma yajuzu alayhi min ma'ani istiwai majhula sannan yace kaifiyar da Allah yake nufi mimma ya juzu alaihi min ma'anin istiwa'i abin da ya halatta a fi a haƙƙin ubangiji na ma'anar istiwa'i shine ba a sani ba to sai yake cewa sai ya faɗi wannan magana sai yake cewa faman faman yaqduru an yu'ayyi an ha waye sai ya ce zai iya ayyana yadda Allah ya daidaita fatahsulu laka min kalami imamin muslimina malik anna al-istiwa'a ma'lum wa anna ma yajuzu 'ala Allah ghayra ghayru muta'ayyan wa ma yastahilu 'alayhi huwa munazzahun an sai dai zaka gane cewa sanin uh, an san ma'anar istiwa'in aluga kuma abinda ya cancanta a haƙƙin Allah shi gairu muta'ayyan ba za a iya gane shi ba wa ma yastahilu alaihi abinda kuma bai dace da Allah ba mana huwa munazzahun anhu kawai a haka a ce Allah ya tsarkaka gaburansa sannan ya ƙara yin wasu maganganun daga cikin maganganun nasu yake cewa qauluhu ta'ala tun mastawa fadin Allah subhanahu ta'ala sannan ya daidaita sighatu fi'lin maqrunatun bima yadullu ala tarahi wa ya yadullu ala anna al a fi'lu Allah muqayyadun zamani wa bit ومقيد بالزمن وبالتراخي شأن سائر الأفعال وشأن سائر الأفعال وعد ذلك صفة إخراج الكلام عن ظاهره yace wannan dole ka canja mata ma'ana an kirga wannan a matsayin sifar da Allah ya faɗa amma ba haka yake nufi ba wannan shine abin da shi imamu shi malam zahid al-kausari ya faɗa wajen bayanin haƙiƙanin yadda Allah subhanahu wataala ya yi istiwa'i ku yi haƙuri watakila karatun ya yi tsayi amma na ce in fara kawo mana irin maganganunsu ne da kuma irin mazhabar da suka tafi a kanta domin yanzu kuma in mun tashi sai mu baje kolin maganganun malaman sunna wayanda suke yin raddi akan wannan maganar ta 'yan maturidiya da asha'ira wanda insha Allah gobe idan muka zo karatunmu na gobe za mu fasa baki akan maganganun malamai da ijima'i na manya-manyan malamai akan me ake nufi da istiwa'i kuma shin wannan ayar yaya manzan Allah da sahabbai suka fahimce ta mu kuma yaya kamata a ce mu ma mun fahimce ta shin za mu fahimce ta ne irin yadda manzan Allah salama da sahabbai da tabi'ai suka fahimce ta ko kuma za mu gini akan filosofi ɗin da sai bayan zamani ya shuɗe sannan ma aka samu masaniya akan irin wannan filosofi ɗin? abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. akwai tambayoyinmu da bamu amsa ba barakatu Allah ya sa mala Allah ya saka da alkhairi da kai da ala amin da Allah mala ina son ƙarin bayani akan yin ƙaho ko ƙarin jini ko ƙarin ruwa ko kuma yin allura a lokacin azumi shin suna karya azumi duk abin da za a ɗiba a jikin mutum a fitar da shi baya karya azumi na jini kamar yin kaho kenan alhijama ko da yake ya zo a cikin hadisi manzo Allah sun ake cewa afṭara alhajimu wal mahjum wanda aka yi wa kahon da wanda ya kaho dukkan su azumin su ya karye malamai kuma sun yi bayanai sosai a ƙarƙashin wannan hadisi sannan a ɗebi jinin mutum domin a yi masa ƙarin jini domin a ƙara wani jinin ko shi a ɗauko jinin wani a ƙara masa wannan duka baya kare azumin mutum amma a ƙara wa mutum ruwa ai wannan abinci ake sa masa tunda shi abincin ne ai yake koma zuwa ga wannan glucose inda abin da ke cikin ruwa da haka wannan ya karya mutum azumi da kuma a sanya wa mutum wannan yan tube din nan da ake sa masa abinci ko wani abu in dai ba wani abu ake fito da shi daga cikin cikin mutum ba kamar mutumin da ya samu fashewar hanji ya samu perforation na, na, na typhoid to kuma sai ya zanto ya sha ruwa ko wani abu cikin ya kumbura in suka sa masa wannan cif ɗin za a dinga fitar da abincin daga ciki to wannan baya karya azumi saboda yana fitar da abu misali a ce mutum ya fita hayyacinsa kuma ana masa haka amma dai duk abin da zai ɗau ma'anar ci da sha yana karya azumi sannan ce sigar yin sallama yaya ake yin ta saboda wasu suna suna sa kalmar ta'ala a cikin sallama su wasu kuma suna inkarin haka wanda ya inkarin hakan yana so a tsaya ne a yadda abin ya zo a cikin alkur'ani assalamu alaikum kuma a sunna a cikin hadisin sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu amma dan mutum ya ce wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ba ka da ikon da zaka cire shi daga addini ko daga sunna sai dai ka ce watakila ba zai samu falalar dacewa da irin lafazin da ya zo a bisa ruwaya ingantacciya na annabi sassa kuma annabi sama ya san da ta'ala din bai kara ba amma in ka kara ba wanda zai ce maka kayi sabo kuma sallama ta yi kuma insha Allah ana zaran ka samu ladanka sai dai kai da kai yadda zaka koyi annabi kafi zama yi kafin abin burgewa ka ce wa rahmatullahi wa barakatu. sai dai idan ana wajen da wasu sun yarda sun zaba wa kansu dole su saba wa ahli sunna su sa ta'ala din to duk wanda ya faɗa sai a yi masa mummunan zaton cewa ɗan bid'a ne amma in dai ba kun sa ko wanda suke cewa ni na ji wanda yake cewa su ba za su tsaye da gemu kuma sun san annabi ya ce a ɗayar amma tun da bai ce dole ba wai wai su basu fahimci dole ba a cikin ku tsaye da gemu to su tun da wa'yancan marasa kunyan suke tsayarwa mu ba za mu tsayar ba wai tun da ahlus suna suke tsayarwa su ba za su tsayar amma na ji yana ta yi wa gemu izgili yana ta kawo baituka na yi wa gemu wulakanci to dama Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladhina utul kitaba wa min alladhina ashraku adan kathira amma sai an cutar da kai ma tukunna sannan zaka gane cewa lalle kana kan tafarki da Allah mala ina son karin bayani akan waɗannan kalmomi guda biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira ɗaya daga cikin matansa da su a lokacin aikin hajji su ne to gaskiya ban gane kalmomi ba a dai rubuta su sosai da kyau a yi su kuma ma ban gane su assalamu alaikum tambaya ta anan shine ya mala ina so in samu na yi aiki a gwamnati shi shekara uku da suka wuce akan za a ba mu wasu kuɗi to ba a ba mu ba sai bana aka ba mu to malam an ba mu kudin to malam zan iya yi musu zakka ina so ina so in na samu ne aiki a sai dai a sake karanta ta assalamu alaikum malam tambaya ta anan akan akan kace ok tambaya ta malam anan akan ka ce malam shin da kai aka yi muƙabala kan fi'atul bagiya a kaduna da 'yan bid'a kuma ya kuka kare da su kuma allah ya ba wa malam haƙuri da ikon amsa <laughs> to a amsa ko ka a amsa <laughs> ni dai ban san wata mukabala da aka yi da yan fi'atul bagiya a kaduna ba ban ma san zuwa yan fi'atul bagiya gaskiya amma in kana nufin wata mukabala da aka yi a kan hadisin taktulu ammaranin fi'atul bagiya wacce ita kuma a kano aka yi ta su biyu wannan da ni a duyin da aka yi biyu ɗaya a masallacin triumph ɗaya kuma a masal a cikin alfurkan a guest house guest in na cikin alfurkan da kuma asalin hadisin da mazala sama ya ce mamakin ammaru ɗan yasir wata azzalimar tawaga za ta kashe shi wannan hadisin wasu sai suka fahimci da wannan hadisin ne mu'awiya ya zama kafiri mu'awiya tukan abisuyan allah ƙara yadda a gare shi da shi da waɗanda suke tare da shi mu kuma muka ce a'a kuskure ne wannan fahimtar za ta janyo wa mutum ma abin da ba a ma layi kuma da uku ba to shi ne sai dakta sani umar rijiyar lemu allah ƙara mai lafiya an gayyace shi ya yi lacca a kan tarihin sayyidina muawiya ya yi lacca biyu mai kyau to shi ne sai wani mutum a kano ya tashi ya dinga bala'i yana ta cin mutuncin sahabbai musamman su ma'awiya dan abi biyan yana ta abubuwa yana ta abubuwa ya zazzagi malaman sunna ya zazzagi sunna a cikin laccocin nasa to shine bayan kura ta lafa to shine sai aka samu an dan samu rattul fi'il amma kaɗan kaɗan to Allah ya sa sai muka samu wani matashi cikin ɗaliban ilimi a Kano ya ya fara bibiyar maganganun shi wannan mutumi yana musu raddi to sai shi ba zai iya fitowa a yi mukabala da shi mutum da mun taba zuwa mun riske shi a gida ya ce mu ba shi lokaci sai ya shirya kuma daga baya sai fito ina ta faɗan ƙarerai abubuwan da ba haka aka yi ba ni da malam alƙasim da malam musa yusuf asadu sunna da kuma malam sani alhamidi tare da yan uwa muka shirya muka yi takakkiya muka je muka same shi zuwa na 'yan uwantaka da kira zuwa ga kalma ɗaya wacce take za ta haɗa tsakaninmu ta haɗa kanmu amma sai abin bai daɗi ba to ne sai yaransa suka dinga neman 'yan uwa ahli suna akan a tattauna to da farko duk ba wanda ya ba su kofa ni sai suka suka same ni a gida suka gwada min 'yan uwantaka shugabansu ya min rantsuwa akan wallahi tallahi yana neman gaskiya ne ba wai ya makale wa ra'ayi ne na wani mutum ba kuma ya rantse da Allah in ya samu gaskiya a bangaren mu zai karba na ce to na yarda ku sa lokaci mu tattauna suka sa lokaci muka yi tattaunawa farko abin da bai daɗi ba saboda yadda ake bijiro da gaskiya ana kin karɓarta to mun zaci cewa akwai ƙarancin ilimi da rashin fahimta yasa muka sake zama a bisa sharaɗin za mu zauna zama na biyu ni na gayyaci yan uwa mu zo a zauna tare ma da asali da ni za su suka zo sun zo su uku mun zo mu uku muka sake haɗuwa ƙarshe dai suka yi rashin ladabi duk wanda ya ji muƙabala kuma abin da isa alfi'atul baghiya din nassin hadisin ne to kuma su yanzu suna jifan mu da cewa mu ne alfi'atul baghiya wai mu da muka yarda da muawiya dan abi sufyan sai suka cewa yadda da muawiyan kamar ita alfi'atul baghiya din ne mun fi son tafiye da fi'a ta sayyidina aliyu Allah ya kare da a gare su baki da kuma ba haka bane ba mu kanmu muna tabbatar da cewa alfi'atul baghiya tawaga ce wacce take ta yi kuskure saboda an zalunci sayyidina aliyu wajen dora masa laifin kisan sayyidina aliyu a sayyidina usman kuma an yaƙe shi ba bisa haƙƙi ba kuma wannan sunansa kuskure ba kafirci ba sunansa kuskure ba kafirci ba kuma kuskuren ba da gangan suka yi ba sun yi ne bisa ishtihadi sannan muka yi bayani ƙarshe dai har abin ya ƙare wanda kuma yake son bayani akan yake son muƙabalar tana nan ta yayyaɓu a duniya ba sani ba intanet ma ba za a rasa ta ba sannan kuma bayan nan na zo na yi laccoci guda hudu akan hadisin waiha ammarin ko waiha ammarin taqtuluhu alfi'atu albaghiya al nayi laccoci sosai wannan ɗauko asalin hadisin da tarihin na fede shi kamar yadda muke tafsirin nan nayi guda biyu a bainar jama'a gaba daya ga su malam bashir nan su suka yada shi duniya duk taji sunan laccar ya ba sunan laccar ne eh laccar laccar hadisin alfi'atu albaghiya ga wani abu akan matar sarki to sannan daga baya kuma na zo na cike da laccoci guda hudu a karatuna na na shama'il muhammadiyya da yake nake a tarayi kuma su ma duk suna nan a darun fikir duk mai so zai iya downloading wanda tafsirin nan inda kuke samun shi in kun je nan ina jin safa guda aka bude aka sassa su a ciki Allah ya samu dace tambaya ta kusa da karshe a wa'anda za mu amsa yanzu assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam daraja da shi da alaramman shi da baki ɗaya yaya ne hukuncin wannan wanda bai sallar isha ba sai ya kwanta bacci to ni ina ba da shawara idan ba za a iya rubutawa da rubutun hausan da za mu gane ba to a rubuta da turanci mana ko ban gane ba sai a ran ma ya fassara ba ko ga su imam malik at least dai za mu iya dagurawa mu fahimta amma gaskiya wata hausar fa wallahi da a baka pepa ɗaya ka karanta wanda a baka izu ɗaya na ƙur'ani ka yi ka gama ka tashi ka saboda an rubuta harafin an haɗe an haɗe da wani abu kuma in mutum ya san yana da matsalar rubutun hausa ya yi imla'i a rubuta masa ce da Allah malar rubuta min ga abin da nake so ko ya rubuce abin da shi rubutun da zai gane in ya je gida sai ya sa ko ba ta sai ya mata shifta sai ta rubuta gobe sai ya tawo tambaya amma gaskiya ana shan wahala wajen gane tambayar kun san hausa tana da ka'idoji wajen rubutu akwai uh, orthography na hausa malam tambaya ta ita ce menene hujjar wasu mutanen da ke cewa allah yana ko'ina shine ainihin abin da muke kai za mu karanta Allah ya uh, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mun gode wa malam ga wannan tafsiri wanda ya mana yau